وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kun godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha biyu ga watan zulqa'da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 daidai da 22 ga watan yuli shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar e, kaduna a wannan kasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka a a'immatul arba'a ƙudurin magabata jagororin guda hudu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit kufi Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi Imam al إمام دار الهجرة وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي وأبو صالح أبو عبد الله إمام آل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة من كان وقرقش نهيه عن الكلام والخصومات في الدين hane-hane da ya zo daga imamu ali sunnati wal jama'a imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa da rahama akan yin husuma jayayya kutsawa cikin falsafa a cikin ilimi na addini mun kwana a shafi na hamsin da biyar za mu tashi a fakara ta shida a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan ne majalisi na 62 malan yake cewa wa akhraj ibn battah an ubaidillah bin hanbal qal imam ibn battah ya fitar da asari daga ubaidillah bin hanbal qal ubaidillah bin hanbal yace haddathani abi babana ya bani labari kwala ya ce sami'tu aba abdullah ya ji baban abdullahi shi ne imamu ahmad wato shi ubaidillah babansa ɗalibin imamu ahmad ne shi ne hambal ya ce ya ji malaminsa aba abdullah alkunyansu kenan baban abdullahi a fagen ilimin hadisi saboda shi imamu ahmad yana da alkunya guda biyu a fagen ilimin hadisi ana ce mai abu abdullah saboda ɗansa abdullahi shi ya yaɗa ilimin babansa a fagen hadisi a fagen fikihu kuma ɗansa salih ne babban ɗansa daman a sunna ana so a yi wa mutum alkunya da babban ɗansa to dalilin da yasa ake yi wa imamu ahmad wannan kenan saboda kowane ɗa akwai wani janibi ilimin babansa da ya ɗauka kuma an ya fi shahara da wannan fannin ya ce ya ƙulu yana cewa alaikum sunnati wal hadith imamu ahmad yana cewa na hore ku da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da hadithi wato ku riƙe sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku yi riƙo da ilimin hadisi wa yanfa'ukumullahu bihi Allah zai amfanar da ku da ilimin hadisi da kuma sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ishara yake maka istinbati ne Imam Ahmad yayi daga ayoyi da yawa a cikin ƙur'ani daga ciki wa in tuti'uhu tahtadu Allah ce idan kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu shi sa malamai musamman Abu Usman Naisaburi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake faɗi kamar yadda imamu ibn taimiyya ya nabalto asari daga jam'isa a cikin alfurkan baina na auliya irrahman wa auliya ishaitan yake cewa man ammara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bil hikmati wa man ammara al hawa fi nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bi bid'atin sai istinbati da wannan ayar li anna Allah azza wa jalla yaqul wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al yace duk mutumin da ya raya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi a karan kansa qawlan wa fi'lan maganarsa sunna ce aikinsa sunna ne nafaqa bil hikmati duk maganan da zai yi zaka ga Allah na bashi dama yana magana kunsa da hikima wa man ammara al-hawa fi nafsihi duk mutumin da ya raya san rai a zuciyarsa Ƙaulan wa fi'lan furuci da aiki nafaka bi bid'atin zaka tadda shi in zai yi magana bid'a ce maganarsa shine sai istinbati daga wannan ayar yace wa in tuti'uhu ai Allah yace in kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya tahtadu za ku shiru tabbas sai ce wa ma ala rasuli illa albalagul mubin babu abin da ke kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai isarwa bayyananne saboda haka kaga wannan kadan daga ciki kenan sa'annan ga hadisin irbad bin sariya abu najih wanda imamu abu dawud da imamu tirmidhi da imamu ibnu majah da imamu nasa'i da imamu ahmad da imamu hakim a cikin mustadrak Kanasa, da ibnu abi asim a cikin as-sunnah da ishaq bin rahuya a cikin musnadinsa suka nakalta wannan hadisi isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhalli shari yace alaikum bi sunnati na hore ku da sunnata wa sunnatil khulafa ar-rashidin da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu al-mahdiyyin min ba'di masu shiryarwa bayana tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid iruko da shi ku kama shi da tiraman hakoranku sai ce wa iyyakum wa muhdathatil umur a hirdinku da fararrun abubuwa a cikin addinin musulunci inna kulla muhdathatin bid'a saboda duk wani fararren abu inda addini ne to bid'a ce wa kulla bid'atin dalala duk kuma bid'a bata ce wa kulla dalalatin fin nar bata kuma yana kai mutum wuta Allah ka tsare mu kaga imamu Ahmad yana ƙara nuna maka yin ruko da sunna sannan da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu ahmad ce wa yanfa'ukumullahu bihi Allah zai amfanar da ku da sunna da kuma hadisi shi sa hatta mawaki shata me yace mu je tsaya ga annabi Muhammadu yace ya tsaya ga annabi Muhammadu ko yace duk wanda ya tsaya ga annabi Muhammadu baya taɗewa a duniya kuma baya taɗewa a lahira sai ce me mu dai tsaya ga annabi muhammadu to wannan shine Allah zai amfanar da kai duniya da kuma lahira sai ce wa iyyakum wal khawbu wal jidalu wal mira'u fa la yuflihu man a habbal kala. imam ahmad bin hambali Allah ji ƙasa da rama ce, wa a har dinku wal da kutsawa Waljidalu da jayayya Walmira'u da musu fa'innahu la yuflihu man a habbal kalam Yadda al'amarin yake duk wanda ya so ilimin falsafanci ko fikirul islami a yau yanda suke kiransa to baya taɓa samun rabauta alaƙarsa da ubangiji sai ya samu matsala yace wa kullu man ahdasa kalaman lam yakun akhiru amrihi illa ila bid'atin yace duk wanda ya kirkiro magana inda addini ne ba irin wanda Allah da manzansa suka ce ba lam yakun akhiru amrihi karshen al'amarinsa ba zai kasance ba illa ila bid'atin face sai ya koma zuwa ga bid'a duk wanda ya ce shi ba zai yi na Allah da manzansa ba zai kirkiro nasa ne ta bidiya zai kare an gane li'annal kalama saboda shi ilmin ilmul kalam la yad'u ila khairin ma Ahmad ke maganar nan yace bai taba kira zuwa ga alkhairi ba bai taba kira zuwa ga alkhairi ba saboda a tarihin musulunci babu wani malami da ya kutsa cikinta sai da ya samu matsala alakarsa da ubangiji sai dai samu matsala kai a ciki akwai ma wanda yake in an ce aristotle ya ce yana gabatar da maganan aristotle ko afalafin ko socrates ina fata an gane ko confucius zai gabatar da maganansa sama da maganar allah da manzansa saboda yana ganin wa'annan su sun fi amfani da ƙwaƙwalansu. to kaji illar to shine malam yace wala uhibbul kalam ni a matsayina na imamu ahmad bin hanbal yace ba na son ilmul kalam walal al walal jidal kuma ba na so a kusa cikinsa, kuma ba na so a dinka sa'in sa kan wannan ilimi wa alaikum bisunan na hore ku da bin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal asar da sahun magabata sahabbai kenan inda Allah ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa samiun alim idan yahudawa kristoci da kuma mushrikai da ku yanzu kun yi imani da irin imanin da sahabbai suka yi kaga daman jumla ce shartiya fi'lu shart sai ce fa jawabuhu faqad ihtadaw tabbas kun shiryu kaga kenan addinin ka ba zai taɓa zama mai kyau ba sai kayi irin na manzon Allah da na sahabbansa a ruwayan imamu Hakim a cikin Mustadrak da yayi maganan cewa al'ummarsa za ta kasu kashi saba'in da uku yace kullu hafinna hadisin muawiya bin hakam muawiya bin abi sufyan yake cewa kullu hafin nar dukkan su ƴan wuta ne illa wahida banda guda daya kila wa ma hiya ya rasulullah sai aka tambaye shi wacce ce guda ɗaya da ba za ta halaka ba sai manzon Allah ya yi jumla hasriya ya ce hiya misla ana alaihi yau wa ashabi su ne wanda addininsu suna yin irin wanda ni da sahabbai na muke a kai aga kenan sahabbai ba saba karantar Manzala ba ina ta an gane saboda haka suna tafiya ne haka da na Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan yana nuna maka wal athar shi sa mana yace da sahun ayyuka ma'ana asali maganganun sahabbai da kuma na tabi'ai saboda khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum manzo Allah ce wanda suka fi kowa alkhairi a cikin al'umma ta su ne wanda suka yi rayuwa da ni sa'annan maji da su su ne tabi'ai kenan ko thumma alladhina yalunhum sa'annan masu bin su su ne atba'u tabi'ina kaga ne su ne ake kira salasata qurun al-mufaddala su ne karnoni guda ukun da aka fifita su akan duk wani karni da zai zo bayan guda ukun nan to bai kai su alkhairi ba duk abin da za ka yi wa musulunci ba za ka kai abin da sahabi guda ɗaya ya yi wa addinin Allah ba kai sahabi guda ɗaya wanda ya yi minti ɗaya kasal kamar yadda imamu ahmad yake cewa a cikin eh, sunna ya ce ko da minti ɗaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk wani malamin duniya da ta sani duk hidiman da ya wa duniya da musulunci alkhairi a wurin Allah saboda wannan hadisin manzan Allah ce duk wanda ya fi kowa alkhairi a cikin al'umma na suna da suke rayuwa da ni saboda su sun taimaki musuluncin lokacin da musuluncin ke bukatan taimako ni kuwa da kai a yau mun yi ba mu yi ba musuluncin ya riga ya kafu mu ne ke amfana ba wani abu ba to su suka amfanar da musulunci da kudinsu da dukiyarsu da rayukansu da lokacinsu lokacin musulunci na bukatan taimako suka taimakawa addinin ni kuwa da kai yau musuluncin baya bukatan taimako mu ne ke bukatan taimakon kanmu abinda muka yi musulunci yau ni da kai mu muka taimaki kanmu idan baya cutar da musulunci da dai kuma baya hana shi wani abu saboda Allah ya riga ya tabbatar da shi ya kafu mu ne masu amfana ko kuma mu ne masu cuta, masu fada cikin cutarwa amma su a lokacin idan wani abu ya faru an cutar da musuluncin kuma an cutar da su saboda haka ba za ka taba kai sa ba malam ya ce wal fiqh da kuma fahimtar addini saboda in an ce fiqh mutane da yawa suna yi wa abun gurguwar fahimta sai a ce maka in ba ka karanta littattafan ba bane wato a fiqh kake karanta ba abin da ake nufi fahimtar addini shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi zai sa ya fahimci addini wato a duniya wanda ya fika alkhairi a wurin Allah shine wanda ya fika gane addini duk wanda ya fika gane addini to ya fika alkhairi a wurin Allah wannan shine ka'ida eh, faqihu fi din ai abin da ke nufi kenan ka fahimtar da shi addini kuma ka fahimtar da shi assaran qur'ani to kuma abdullahi dan abbasin wannan addu'an da manzo Allah ya masa ya zama wato ana kiransa turjumanul qur'an mai fassara qur'ani daga cikin sahabbai kai hasili a lokacin sayyidina umar yana yaro ne shakaf saboda lokacin da manzo Allah ya bar duniya bai wuce shekara sha uku zuwa sha hudu ba sayyidina Umar kuma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sayyidina Bakar ya haune ko yayi wata shekara biyu da wata shida kaga ka kara sha uku zuwa sha hudun kaga yana sha biyar sha shida ko sha shida sha bakwai ina fata an gane to in ka kara shekaru goman da sayyidina Umar yayi nawa kenan ashirin da bakwai ko kaga yana ko talatin bai kai ba to sai da umar yana shigo da shi cikin dattijai yan sittin saba'in sai a gan shi an zo fada kabinet ɗin sai da umar majalisar shura wanda duk wani al'amari na addini da duniya gabaki ɗaya da su ake tattaunawa sai a ganshi a gefe wasu sabai gaskiya ba sa jin daɗi ya za a yi shigo da yaro ɗan ƙarami wanda muna da yaran da suka girme shi cikinmu wata rana sai da umar da ya fahimci matsalar sai cewa zai fassara min idza jaa nasrullahi wal fath wa zai fassara min wannan aya wasu suka yi gum su sahabai wasu kuma suka fassara ta da suka gama fassara ta sai da umar ya kalle shi ya ce kai yaro me ka ce akan wannan fassarar sai ba da fassara sabanin duka abin da suka fassara sai sai na umar ce ni kuwa ban san wata fassara na wannan surar ba a bakin manzo Allah sai kamar yadda yaron nan ya fassara ta sai nuna musu hikimar ne da sa yake shigo da shi saboda me ilimin sa saboda shi sai na umar a majalisinsa ma'abuta ilimi ne hikimarsa shine in zai yi wani abu in suka ce mai Allah ya ce to zai tsaya sak ba zai wannan abu ba shine kana waqafan li kitabillah duk abin da zai yana motsawa ana ce mai Allah ya ce to ya hakura ba zai wannan abu ba kuma ina fata an gane amma mu a yau ko an kama sai ka ji mutum ya yi tawili amma kila ba fa haƙi aka fahimta ba kai eh, wani ma ba malamin bane ne ce akara makallahu kai ne kila ka gane ayar ba ina fata an gane abin da aka ce mai Allah ce to zai tsaka zai ƙara ba zai haƙura ka duba fa yana zaune ga mutane an cika wani ya tashi ya ce wannan abin da ka yi ba Allah kake nufi a ciki ba ba adalci yake cewa sai da na umar ya fusata sai ɗanwansa na gebe. sai wu sai karanto mai kuzi afu wa amur bil wa a'arif anil jahilin sai ce in hadha min amalil jahiliyin Allah ce khudhil afu kariki yafiya wa a bil urfi ka umarci mutane zuwa ga abin da yake kyakkyawa wa a'rid anil jahilin kau da kai daga wautan masu wauta sai ce wannan yana daga cikin aikin masu wauta jahilai dan na umar sai duk sai share magana har ga an gaya mai abin da ya kamata yi ko to shi kenan sai tsaya a saka kan abin da aka ce mai yayi ina ba ta an gani shi sai da na umar haka ɗabi'arsa take baya ƙetare abin nan kuma shine hikimar da ya sa fahimtar addini kenan idan Allah ya fahimtar da kai addini babu wani gata da kai wannan shine me ake nufi da fahimtar addini kai dan kasuwa ne duk wani harka na kasuwancin duk Allah ya sa ka san dokar Allah a kai Ka fi duk wani ɗan kasuwan da bai san wannan aikin ba kai ma'aikacin gwamnati ne a aikinka na gwamnati duk wani dokar Allah ka san sa duk wani abin da ya saba wa dokar Allah ka san sa to kai ka fi duk wani ma'aikacin gwamnati da bai san wannan ba sai wanda ya fi sanin haka shine kawai ya fi ka alkhairi a wurin Allah kai kafinta ne dokokin Allah da manzansa akan kafinta ba wato kasansu ba wanda ya fi alkhairi a wurin Allah sai wanda yake kafinta da fi ka sanin wannan dokokin a wajen Allah shi ne fi alkhairi haka malamin makaranta haka ma'aikaci sawa'un a private status ne koko na gwamnati a makaranta ne a jami'a ne ko makamanci haka wanda ya fi ka ganewa to shi ne ya fi ka alkhairi a wurin Allah abin da ke nufi ke shi sa babu wani abu da ya kai shi alkhairi a duniya kamar ka fahimci addini duk wani baiwa da za a maka kasa da wanda ya yake ina ta an gane sannan kuma babu baiwar da zai ɗaga darajarka a wurin Allah kamar kyakkyawan mu'amala kowa ka san yadda za a yi kaga wannan yana baka ladan kiyamun laili haka manzo Allah ce yana baka ladan azumi wani zai kwana yana kiyamun laili da rana kuma yayi azumi amma kai baka kiyamun laili baka yin azumi litinin ko alamis ko sha uku sha hudu sha biyar da sauran fili baka yi amma duk wanda ya mu'amala da kai sai ya ce alasan wannan mutumin ladansa a wurin Allah darajar wannan mu'amalar zai samu lada kamar wanda ya kwana yana sallan dare yayi yini yana azumi saboda shi ne fi komai wahala haƙoƙi ne guda biyu haƙƙin Allah da haƙƙin ɗan adam to mutane da yawa ba sa kulawa da shi wani za ka ga alaƙarsa da ubangiji masha Allah sallah a kan lokaci azumi da sauransu amma alakarsa da ɗan adam akwai wahala duk wanda ya mu'amalance shi sai ya ce wai sai ka yana wayo ka yana cewa kashi ka wannan mutumin babu alkhairi tattare da shi dan an kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kukan wata mata tana sallan dare tana azumi da yamma kada safe zuwa yamma ko da yaushe tana kulawa da ibadoji amma aka ce manzo tana cutar da makwabciyarta manzo ce yar wuta ce ka duba tana sallah tana azumi tana kiyamun laili amma manzo ce yar wuta ce saboda cutar wanda take yi wa makwabci yau na za mu kai al'umma a wannan babu kai ba ma wannan kashi ba kaga zina da mutum ya yi zina da ‘yar makwabcinsa gara ya je ya yi zina da mata guda goma shi ne zai samu wato wanda ya yi zina da ‘yar makwabcinsa guda ɗaya to wanda ya yi zina so goma shi ne zai samu irin laifin da wanda ya guda ɗaya sai ya yi zina so goma sannan zai samu irin laifin da ake zafta ma wannan saboda haƙƙin makwabta to yau ya muke ya fata mun gane kaga wannan babi ne mai girma Allah ya shirye da malan yace allazi tantafi'una bihi wanda za ku amfana da shi fahimtar addini wada'ul jidala wal kalama ku kyale jayayya da ilmul kalam alu zaigi wal mira ya ce su ne ma'abuta karkata da musu wanda ba yi da amfani ba zai amfanar da su ba a daraknan nasu Imam ahmad ya ce mun riski mutane a garin ina ba gadada wala ya arifu na haza ba san wannan ba ba su san wannan ilimin ba ilimin kalam ilimi na farsafanci wayu janibuna kalam kuma suna nisantan ma'abuta ilmul kalam wanda asalinsa ilimi ne wanda ba yi da alaƙa da mu ilimi ne na yunan wanda suka yi shi to a lokacin karshe-karshen daula ta umawiya aka shigo da shi sannan ya samu ƙarfi a farko-farkon daula abbasiya ila yau haza suka tallata shi su kansu ma girkawan sun tattara shi sun watsar da shi ne aka je aka ɗauko aka ɗan tattarta mashi zuwa lararci daga nan kuma aka fara fesa shi to tun daga wani lokacin aka fara samun matsala a aƙida gubarsa shi shine haifar da wannan matsalolin anan ya ce wa aqibatul kalam la taqulu ila khairin ƙarshen al'amari na ilimin falsafanci na ilmul kalam baya mai da mutum zuwa ga alkhairi sai dai shari. a'azana Allah wa iyakun min alfitan, fitan wa sallamana wa iyakun min kulli halaka Imam Ahmad yace a'azana Allah Allah ya wato ya tsare mu wa iyakun da ku min alfitan daga fatintunu wanda ke da alaka da addinin ka wa sallamana wa iyakun. Allah ya tsiratar da mu da ku min kulli halaka daga dukkan abin da zai halaka ka ya raba ka da Allah to Allah ya tsira da mu imam Ahmad ke wannan addu'a fa ka duba tazarar da ke tsakani to balle yau kaga mutum zai ce maka shi shi ba kowane magana bane da ya dade shi a addini eh kuma musulmi ne ya ce ma ba kowane magana bane shi ya da shi a addini kuma maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ma in an gaya maka da kokolwa zaka iya bambance shi wai yake gaya ma kuma musulmi ne malam yace wannan maganan ya dauko ta ne a cikin al-ibana na ibnu battah mujallaji na biyu shafi na 539 yace aurada ibnu battah fil ibana an ahmad har ila yau imamu ibnu battah a cikin al'ibanatul kubra tasa ya nakalto asari daga imamu ahmad an hambali wanda ya ji kansa da rama qal imamu ahmad ya ce Iza ra'aitar rajul yuhibbu al-kalam fahzarhu imamu ahmad ya zo da jumla shartiyya ko fi'lu shart iza ra'aitar rajul yuhibbu al-kalam Tun lokacin da kaga wani mutumi yana son ilimin falsafanci da ilmul kalam fahzarhu jawabu shart kenan kaga wancan fi'lu shart kai hattara da wannan mutumin kakka rabe shi ilimi ilimi a wajensa dan zai batar da kai ina fata an gane kaga me wannan bangare yanzu misali wannan shedanin na Kano duk me ya fadar da shi cikin wannan bala'in duk wannan ne ina fata an gane wannan ilimin da ya kutsa a cikinta shine ta halaka shi amma shi wannan to shi sa ka ji malaman musulunci suke tsawatarwa a kan wannan babi kaga wannan jumla kaga jumla ce wacce bature ke kira adverbial clause of time izara aita duk lokacin da kaga wani ya kutsa ta cikin wannan ilimin to kai hattara da shi karaɗe shi don zai batar da kai zai raba ka da ubangijinka zai kai ka zuwa ga halaka Allah ka tsare mu shi ma wannan ya ɗauko sa ne a cikin al'ibana na ibn batta mujallaji na biyu shafi na hamsin da biyar da arba'in malam ya ci gaba da cewa fa hadhihi aqwaluhu rahimahullah waɗannan zantukan imamu ahmad ne Allah ya ji kansa da rahama fi masaila usuluddin a cikin matsaloli da suke da alaƙa da addini su ne tauhidi shi ake kira usuluddin wa hadha mawqifuhu min ilmi al-kalam wannan bayanan da kaji shine matsaya ta imamu ahmad akan ilmul kalam ilimi da ke da alaƙa da falsafanci saboda ilimi ne bai da alaka da addini kwata-kwata kuma philosophers ɗin na fasin karkasu akwai akwai philosophers na sin su ne na china su wato confucianism shine confucius babansu kenan ko sai wani kakansu kuma wannan shine kakansu sai kuma wani duk da ya nakalto shi kuma yana tallata aƙidar buddhism ne shine buziya shanzon shi kuma a ɓangaren china yake ina fata an gane shi ne kuma ya jaddada wannan addinin a china na wato buddhism wanda har ya yi pilgrimage daga china ya tafi india tunda shi kuma shi ma filosofi ne buda ina fata an gane amma na ina hunud na india shi kuma confucius na china sannan akwai uwa uba na yunan shine greekan philosophers shine socrates da kuma wanda suka biyo bayansa irinsu a platon irinsu a aristotle irinsu a platin da sauransu ina ba ta an gane wanda shine suke kira father of science ko ci socrates kaga dukkansu wato philosophy ɗinsu methodology na tunaninsu mutane ne su ba wanda yadda da Allah kai confucius ma shi tun yana shekara sha tara ya aure lokacin da ya cika shekara ashirin da ɗaya sai ya ce kai yana so ya zama annabi sai ya saki matarsa saboda su prophecy a wurinsu amrun mu iktisadiyun abu ne wanda in kana so ka zama annabi za ka iya shi ne ibtiadu alil mar'a mutum ya nisanci mace shi ne shiga halwa shi ne meditation inda sufaye suka ɗauko aƙidan halwa kenan ina fata an gane sannan kuma al'uzla anin nisa a nisanci mace shi sa ba ka ga monks ɗinsu haka ga in suna abin da za ka ga su suna nuna ne su ba ruwansu da ne mata kuma su ne asalin wanda suka kirkiro sharbi shi ne wannan sharbin da suke amfani da shi asali su ne ina fata an gane to shi ne suke wannan abin bayan sai ce sai ce sai ya samu ilham sai zama annabi da tafiya ta yi tafiya sai ce juz'un min al-ila halat fihi aqidan al-hulul wanda su kai suka dauko asali daga gare shi ne sai ya ce wai wani yanki na jikin Allah ya bantalo wa hasha lillahi ta'ala Allahu an zalika kabira kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in da illa kaliba sai ce wai yanki na jikin Allah ya bantalo ya shiga jikinsa shi ma sai zama Allah Ba irin wannan mutanen ne fa wai maganansu ne za ka zaka fifita sama da maganan Allah da tsarin Allah da manzala ina fa yanzu abin da ake magana kenan wai yau in ta ce wayewa shi ne wa'annan ka bi wa'annan dokokin dokokin wa'annan ina fata an gane shi kuma wancan fik wanda ya fada yau a macedonia yanzu ko kasan macedonia shine ya fada a bangaren girkawa duk irin wa'annan tsarin shine fa ake so wai a nuna maka kayi amfani to tasirin kuma 'yan ikwan da suka shigo cikin al'umma sai suka kesa wannan guban da sunan fikrul islami ina fata an gane wannan ilimin ne suka yi mulkin dinsa shigar da shi wai wani abu sunan shi fikirin islami duk wanda zai karatu a jami'o'i sai ya karanta wannan madda mai islamic philosophy to su suka kirkiro wannan su kuma kuma tasirin wancan ne ina fata an gane to wannan gubar shi za za ka ga ana samun wayansu abubuwa da yawa sai ka ji an ce maka dole wani abin sai ka yi amfani da kwakwalwarka za ka fitar da doka addinin musulunci abin da ya san musulmi a kai shi ne Allah ya ce manzo Allah ce ka bi ko kenan ba wani maganar ra'ayi shi yasa wata rana Imamu Shafi'i Allah ya ji kansa da rama yana zaune a Misra kafin Allah ya tafi kansa sai wani mutumi ya zo sai ya ce ya fito da wajen Lais bin Sa'ad Lais bin Sa'ad kaga Imamu Shafi'i yace na zauna da Imamu Malik na zauna da Lais bin Sa'ad yace wallahi Maliku bai fi Lais bin Sa'ad ilimi ba yace sai na ce sai yace min ya tambayi Lais bin Sa'ad ya kawo mai hadisi cewa manzo Allah ya ce kaza akan wani hukunci sai kalli Imam Shafi yace to je ra'ayinka <laughs> Imam Shafi ya kalle shi yace a tarami fi kanisa a coci ka gani kake tambaya ta me ra'ayina haka sako ki amsan kenan ko an ce ma manzo Allah ya ce kuma wani magana kake nema ka baka bukatar ra'ayin wani malami kuma ko kawai yanzu zaka bi saboda haka kai tarbiyyar da ake so ka samu a matsayinka na musulmi ka tarbiyyatar da zuciyarka duk lokacin da aka tabbatar maka da hadisi ingantacce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to ka wurgar da maganan kowane malami a duniya ka bi shi kawai shine tsirarka da zaran ka fara cewa yanzu yanzu da yi ra'ayin wane ka buɗe ƙofar halaka kuma za ana jiye maka tsoro nan gaba za ka iya halaka saboda Allah ce fala wa ka layu minu. hatta muka fi ma shajara mala thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah sai da ya rantsi yace na rantsa da ubangijinka layu minu. za su zama cikakkun masu imani ba hatta yi hake ka fi ma shajara bai sai sun hukunta ka a cikin abin da ya zo na sa'insa tsakanin da juna yanzu an samu rashin jituwa ko wani ya ce kaza wani ya ce kaza ya ce tuɗe eh, manzo Allah ce shi kenan sun mala ya ji nufi an fusihim harajan sa'an nan kada ku ji wani kunci a zukatanku min makazaita daga cikin dokar da manzo ce wani ya ce me manzo Allah ce an ce manzo Allah ya ce kaza to ba a so ka ji zafin wannan maganan a zuciya wa yusallimu taslima kuma ka miƙa wuya cikakken miƙa wuya cewa wannan maganar shi ne daidai ku so na zaka ji musulmi ka gama kawo mai hadisi sai ce to amma me malamai suka ce a an ce ba manzo Allah ce kuma ka ce me malamai malaman wani daraja suka samu umma ta dalilin manzo Allah ba ina fata an gane su ma ba su zama malaman ba sai ta dalilin manzala Allah ko to in kuwa ba manzan Allah a rayuwarsu to ba su da daraja ina fata an gane duk wani darajar da mutum zai samu a duniya ta dalilin hadisan manzala Allah ne ko in kuwa kaskanci ne in ya watsar da addini ya watsar da hadisan manzala to dole sai ya kaskanta wannan shine alƙawarin Allah Allah ka shirye saboda haka a za mu takaita akan wannan gaban idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi a kan khatima kaga mun zo ƙarshen littafi kenan kamar yadda muke bayani in Allah ya raya mu sai mu daura daga wannan babi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am eh karni yana ɗaukar shekara ɗari ne ne karni hmm. eh, amma abubuwan da suka fara lalacewa farko-farko amma ba su yi tasiri ga wa'annan lokutan ba sai bayan wannan eh. الله ما يسمى به إلا بالله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعم دون الجماعة سنة عليه نهاتي نعم نعم na'am shi ba takarta shi ranar juma'a ai nassi ne a hadisi cewa duk wanda ya man salati guda ɗaya Allah zai mai guda goma duk wanda ya mun guda goma Allah zai masa guda ɗari duk wanda ya mun guda ɗari Allah zai masa dubu wanda ya mun guda dubu Allah zai masa miliyan in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a yi nassi ne hadisi cewa a yawaita yi wa manzan Allah salati ranar juma'a ai shi sa a ranar juma'a ka da wani aikin da zaka yi in ka zo masallaci da ya wuce in ka gama na fulfulun ka ci gaba da salati ga manzo Allah ko ka karanta suratul kafi to amma kaga mu yawanci masallatan mu an riga an saba da wannan wa'azin shine fi hudu ba a masallatan mu wanda kuma asali kai daga cikin karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana barin mutane ne su yi tilawar su sa'annan wanda za su yi tilawa su yi tilawa wanda za su yi salatin manzo Allah su yi salatin manzo Allah mu kuwa yanzu sai ka game ana wannan pre hudubar wasu ma sun fi ba da full concentration akan wannan firi hudubar akan huduba shi za ba ka ga musamman gayu in an zo masallaci za ka ga duk an yi hangin ana jira liman ya ce Allahu akbar an an tada ladan ya fara ikama sai ka ga an shigo ruhu kawai hudubar nan kuwa saboda mahimmancinsa sa mala'iku suna tsayawa ne a bakin kofa haka manzo Allah ce ranar juma'a tun daga lokacin da rana ta fito za su zo su tsaya a bakin kofa wanda ya zo da sassafe ya zo misali tun daga kamar tara ko goma to za a ba shi lada kamar ya yanka raƙumi ya ba da shi fi sabilillah wanda ya zo a lokaci na biyu za a ba shi lada kamar ya yanka sa ya kasa naman fi sabilillah ko ɗaya bai ci ba ina fata an gani wanda ya zo a sa'a ta uku za a ba shi lada kamar ya yanka rago don ko ƙosashe kuma ko ɗigo ɗaya a cikin naman bai ci ba wanda kuma ya zo a lokaci na hudu za a ba shi lada tamkar ya yanka ƙatotan zakara ko ya ba da shi fi sabilillah wanda ya zo a sa'a ta biyar za a ba shi lada kamar wanda ya ba da kwai fi sabilillah ina fata an gane to bayan sa'a ta biyar ɗin nan liman na zuwa mala'iku suna gefe sai su nannaɗe fayil ɗinsu su ma za su shigo masallaci za su saurari hudu ba Yadda ni da kai muke zama muke sauraron hudu ba su ma za su saurari hudu ba ku shi sa ake wannan ibada amma mu da yake an riga an saba da irin wa'annan abubuwan har masallacin ma da ba yin irin wannan sai a dinga ganin kaman ko ko zo da wani sabon abu amma dai yawanci a nan Kaduna ne zaka ga wannan fitina ta fi yawa ka je Kano zaka ga yan uwan mu'alis suna da suke wannan ba sa irin wannan amma dai a Kaduna wannan shi da ake yi ina fata an gani saboda haka ai ba wannan zaka bi ba in ka shigo kawai ka natsu ka tilawarka ka karanta suratul kafi kuma kai ta salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine falalar da ke ciki Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam in ga haka ne wasu guraren sun fahimta haka ya sa wa za ku yi union ku na malamai ko ku bai ta ba <laughs> maganar union ko da akwai ta a kaduna dai akwai matsala shi ne gaskiyar magana kano na da shi kuma nasu na da ƙarfi kuma duk lokacin da suna da shugabanci suna da jagoranci duk wanda da ce za a yi kaza za a yi kuma za a yi to mu nan kawai barikanci ne kawai kowa kansa kawai yake shi sa kake ganin abubuwan baya tafiya yadda ya kamata Shi ne matsalar

ka zauna ka zauna inda yake eh in ka zo ka zauna in dai zaka shiga cikin masallacin to ba zama zaka bi sai kai tahiyatul masjid sannan sai ka zauna saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ku gane akwai wasu karatu tukan da yawanci ba mu san sa aikata ba yanzu in liman na hudu ba ku ya ga wani yayi ba didi ba zai yanke hudu bai ce kai bar wannan abun tashi a wajen dawo nan ya halatta ina ba ta gane to ka san anan duk ranar aka ga liman ya irin wannan za ka ji ce ai haka ya yi daidai abinda manzo Allah ke yi kenan wata rana yana hudu ba sai ga wani sahabi ina ba ta gane ya shigo masallaci sai ya zauna sai manzo Allah ce kai tashi wanda ya shigo ce tashi sai sayyatul masjid dai so me masallaci sai ya tashi sai ta yi masjid sannan sai ya zauna kaga karantarwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne masa irin wannan ya halatta ranar juma'a ne liman diye wannan kuma baya kyautatuwa al manzo Allah ya hana yin haka ka shigo masallaci ka dinga tsallake mutane sannan ka ce za ka zo sau in kana so ka zo akan lokaci mana kaga ai yanda aka karkasa ladar da ke wanda ya zo kan lokaci na farko ga irin ladan da za a bashi wanda ya zo a lokaci na biyu wanda ya zo a lokaci na uku lokaci na hudu kaga wanda ya zo a lokacin karshe shi da ya sallan juma'a amma ba cikin list din waɗanda suka zo a kan lokutan da musulunci fara ana ba su gara basa na lafiya shi da ya yi juma'an sa lafiya lau amma ne ba cikin wannan gara basa ji wannan wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu Allah ya ba mu ikon aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda muka samu kawo mu a masallatan mu a gidajen mu a wajen sana'an mu kasuwancin mu Allah ya bamu ikon tuba daga laifuffukan da muke tsakanin mu da shi Allah ya gafarta mana ya yafe mana kurakuranmu ya kwaranye mana duk wata musiba da take fuskantar mu a wannan yanki namu na arewa dukkan wa'annan fitintunu da Allah ka yaye mana gafarta mana mu ka sa ya zama dalilin a kafara a gare mu daga cikin kurakuran da muka yi gare ka da Allah ka kwaranye mana wannan musiba ka ba mu zaman lafiya duk wanda yake so ya kawo tarnaki da musiba a cikin wannan yanki namu na arewa ya Allah ka fi misalin sa kai mana maganin sa ka gafarta mana zanuban mu ka sa mu a cikin aljannan firdausi inda ka haɗa fuskokin mu wannan masallaci ka hantsa mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk